Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa ta da kuwa cin wata sabon muhara Studio Kalangu ta hilin mata. Yau muna gidan Radio Sarauniya na Madawa da ke jihar Tawa don ba masu sauraron na cikin jihohi damar su ba ra'ayoyinsu kan maudu'an da muke tattaunawa a kansu. Maudu'in na wannan maraicen zai mai da hankali kan batun matsalolin da mata suke cin karo da su bayan haihuwa. ta kaka ake iya fuskantar wannan matsalolin da kuma hanyoyin sama musu maslaha kamar yadda masu iya magana ke cewa haihuwa yakin mata kowace da irin tata kalubalen wata ta zo da sauki wata kuma sai an sha wahala amma duk da hakan samun karuwa wani babban abun alfahari ne ga iyalai da ma mai haihuwar ga baki daya a shekarun baya-bayan nan al'amuran haihuwa na tattare da kalubale daban-daban musamman ma ga mata da ke cikin ƙauyuka inda samun ingantattun magunguna wani lokacin ma kulawa ta gari ke kawo cikas a shekara ta 2020 kusan mata ɗari takwas ne suka rasa rayukansu a fannin haihuwa ko kuma lokacin juna biyu wato lokacin renon ciki haka zalika mata suna iya rasa rayukansu bayan haihuwar shin wace kulawa ce ta dace a ba mace bayan ta haihu ta ne ake iya sanin in mace ta haɗu da wata matsala bayan haihuwa wani irin matsaloli ne ke iya biyowa bayan mace ta haihu domin amsa wannan tambayoyin ya samu kagaito muku a nan cikin ɗakin magana na radio sarauniya ta madawa da ungozuma cewa da saji fam uwar gidan bubakar fatima alhaji abdu barka da zuwa fatima barka kare muna tare da fam relay hadiza muhammadu barka da isowa tare da mu akwai matron ungozuma ta gargajiya cewa da amina ibrahim barka da isowa bakin mun gwada da kabi gwarin gaita na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabin. a cikin wato wani rahoto da kungiyar trans in maternal mortality wadda ke nuhin ci gaba da ake samu a bangaren rasuwar ɗiya mata a kowane minti biyu mace ɗaya ke rasa ranta dalilin haihuwa a cewar wato wani rahoton da ta yi a baya bayan nan wannan rahoton shi ke nuna cewar wani lokaci akan samu koma baya a bangaren kiwon lafiya na uwa musamman ma a wannan shekaru na baya-baya inda rasuwar mata ta karu a wani wurin kuma ta dakata wani lokaci kuma akan samun ragowar ta a cikin wasu yankuna na kasashe shin ko za ku iya bayyana muna wani irin matsaloli ne sukan iya bijirowa baya ko kuma ce a lokacin da mace ta haihu wannan tambayar za mu mika ta ga ungozoma sajifam fam wani gidan bubakar cewa da fatima alhaji abdu matsaloli daga ka bujirowa akwai su yawa ne mhm. bayan mace ta aihu ana so dai mace nan in ta aihu cikin sati guda ta zo ta ga likita ko so guda ne mhm. to matsalolin akwai wanda ake ce ma ciwon kwalara yana bujirowa shi ma bayan aihuwa akwai kuma mace bata iya rike kutsari mhm. shi ma bayan aihuwa yana iya bujirowa akwai rishin jini tunda mace sai ta ɗoka a ce mata jininta kalilan ne shi bai kai bayan da ake so shi kuma dai bai yi kananta ba in ta aihu kenan bayan aihuwa shi ma tana yin rashin jini akwai kuma ciwon mara shi ma wanda ake cewa kwalera ke sa shi akwai kuma mata suna yin rashin hankali haka mm. bayan aihuwa kamar su samu ta rikicewa rikicewa mm-hmm. kwakwalwar su ta rikice shi ma bayan aihuwa ana samun shi to yanzu kun yi zancen kwalara to nan ban gane ba kun san an ce kwalara sai a rinka dibin kamar dai yawancin kwalara da aka sani ta cutar gudawa to haka da kwalara kwalara a nan wajen in kinshi kwalara an ce infection mm. eh infection ake nihi shine ah. kwalara a nan wajen mm. eh hausan nan kwalara in an ji mm. in an ce kwalara infection kina. infection kin iri iri eh. akwai na gaba akwai na bakin ma'aihwa kuma akwai na cikin ma'aihwa mm. tahiya ne yake daga baki baki yake fara ya je bakin ma'aihwa ya je cikin ma'aihwa in ya je cikin ma'aihwa ne yake sa mace sai ki gani masassara ciwon ciki da wane ne daga nan kuma sai kai har ta samu taɓin hankalin duka wannan bayan haihuwa ke bijiro eh, mace bayan haihuwa ke bijiro mace eh. to yanzu kaman mace wadda take da juna biyu eh. kahin ta kai ga haihuwa don ya to cewa ta guje mu irin wannan abubuwan kaman akwai wasu ka'idodi da ya kamata kiyaye akwai ka'idodi da ya kamata ta kiyaye mhm. awo akan lokaci ta aihu likita kuma bayan ta aihu cikin satin nan zuwa kwana takwas ta zo a dibata mhm, mhm. eh in an dibata sai a kiyaye daga nan tunda an diba bakin ma'aikata an diba gaban nata an diba ma'aikwa in ta koma daidai da ta aihu mhm. kenan in ta koma daidai an sani in bata koma daidai ba an sani kenan akwai infection mhm. in an yi tushe ana dibawa a gani in ta zo wannan kwana takwas ɗin nan yau in aka yi suna gobe ta zo in akwai infection in an yi tushe ana ji sai an shinshina a ji warin wani iri ne tana zub da ruwa ba ta zub da ruwa jini ne take zub da sai an diddiba shi yasa ake cewa su zo consultation postnatal ake ce mishi bayan aihuwa kenan daga kwana guda zuwa kwana takwas sai su zuwa a diba su kenan sai a yi rigakafi daga nan ake dukan matakin kenan in baki baki ne ya fara ga maganin da za a mishi in ya kai ga bakin ma'aihwa ga maganin za a mishi in ya kai ga cikin ma'aihwa ga maganin za a shi mataki mataki ne mm. Mm. to yanzu kamar su irin wannan matsalolin mm. ka mace ta aihu ba a iya mata rigakafin su ko ala dole dai don a samu a magance sai bayan ta haihu za sai ta baya ta haihu mm-hmm, mm-hmm. tunda ba su fara ba ma baka san akwai su ba eh sai in ta haihu ne zaka san akwai su mm-hmm. kenan bata haihu ba baka san akwai su ba amma shi na rashin jini tunda in ka san da fara ma ta zo awo ka san akwai karancin jini akwai maganin da za a bata mm. to madalla mun gode kwarai da gaske mun sake dawowa kanku wato uwar gidan bubakar e eh, amina ibrahim ah, ku unguzuma ce ta gargajiya wadda kuke aiki a nan asibiti kamar kuna iya gaya muna irin waɗannan matsalolin da mata suke samu bayan haihuwa kamar kashi nono suke taya kamar wanda kuka sani ku mm, to masu aihuwa wanga muna dibi yan kawai nan suna zuwa awo dai amma aihuwa ta to sai wata ba su aihuwa likita sai su ta su aihu gida to ka aihu gida biki zo ba diba ya ne za a yi a ganin lahiyan jikin ka ko a gani ya jikin wanga yaro in biki zo ba an ba san masar ki ba sai wata kuma mutum ya aiho nan haka suke zama bikin gyara wangan kasan ka ba daga sa akwai wani suruta kasan nan nan mutum bai gyara su ba nan akwai problem kuwa ana kwakwata musu kullu ana sa musu bisa kansu su gane aihuwan gida ba aihuwata ba zama aihuwa kasa yana kawo problem da yawa akwai surutan wanga mutum yake doka kuma wani mata ba ba su wanke su sai ka gani daga nan curuta ta taso musu suna ka fari korera wanga tsoho na ta haka nan na da kai kai mara da fari masasar duka akwai su take musu saboda shi muke kiran su su taho suna aihuwa likita yahi lahiya ana gagadi su kullu koma muna gaya musu cikin gari su zo suna aihuwa likita a barka da yahuwa cikin gida to yanzu ku kamar kun taba ganin irin macen da gashi ta samu matsala bayan haihuwa kuma gashi na a gaban ku kun taba gani to akwai da yawa suna taho wurin madanni mhm. zaman sun aiko gidan ana kwaso su a kawo su kuma ana sa su hanya zina ba su yi to yanzu wanda kuka taba gani ya ne kuka kuka doki kuka kula da ita kamar an kama ita gata nan bayan haihuwa ta samu kamar ko a ce misali irin wanga misali da wato ma sashi fam ta bada na cewa lokaci mata suna samu dan rikicewar hankali haka eh, wani abun mm. an taba kawo muku irin haka nan eh, ana kawo to ya kuka yi mata lokacin da aka muku ita ana kawo su a kira madanni su ne suke musu magani mhm. ana kira su zama sauta dole ah, gaskiya na yana kama mace ka yi kwana biyu ka yi wanka bai kama wan gaba wurin nan san ka karu ba an ka karu na abin ya yi sanwa dole ke hukunci mm. akwai su da yawa mhm. eh sai a gaya wa madanni su zo su diba shi shi musu magani eh, haka to ku ana ku bangare ba ku musu kaman wani jan hankali ko wani wayar da kai hakan ga a muna musu kullum mhm. muna musu waye muna waye musu kai kullum ana musu magana su kiyaye kuma kama aihuwan kasa ba aihuwan ruwan gane ba ba ta ba da albarka an mhm. ka aihu kwaso da jariri da uwa ku to likita a dibe lahiyan jikinka ko a dibe lahiyan uwanki mhm, eh hakanan za a samu a eh. rage irin wannan matsalolin. Eh, mhm. To madalla mun gode sosai Amina Ibrahim Ngozu mata galgajiya ko mu ce matrona. Hadiza Muhammadu kina daga cikin mata rele. Mata rele kina iya gaya mun takamaimai menene aikin ku? Muna aiki daban-daban dai. Mhm. Masu haihuwa ma gida-gida muna yawo. Muna ce musu wata uku a don zuwa awo ana kula da lahiyar ku. Mhm. Muna zuwa muna haɗa musu kawai ana rabin magani haka masu hidu yara kula da maganin masara wulu haka don muna zancen shi muna waye waye da kai muna kula da su kuma an ka ba takardun zuwa awu wajen awon jini muna ci musu su don kula suna taya suna awon jinin na ana kula da ɗan da a ciki da uwa muna waye musu kai haka nan to shi wannan waya da kan da kuke ma mata kuna bi gida gida kuna musu ne ko kuma kuna da lokacin inda kuke tara su muna tara su kuma muna gida gida muna zuwa mm. muna tara su ana bukukuwa haka ko armi ko mina duk muna muna muna faɗa musu likita kuma mun ka ta likita ma muna duka muna yi musu mm. to yanzu irin wannan mata waɗanda duk da kuna aika musu da wannan sakonni ba su zauwa asibiti wani bi su tsaya sai su haihu can gida har a samu ma irin matsaloli wannan sai dai mutanen daji a nan alhamdulillah na suna kula haka gaskiya muna suna yi kai gaskiya suna tayya to su mutanen daji da kuke ja ba ku shiga daji suka ne kuna musu kai koko ya ne ake samu ka wannan jihar nan dina mm. Mm, ka wannan jihar nan ta mm. to shi wannan zuwa waya da kan da kuke yi da kafa kuke tahiya cikin ƙauyuka ya ne kuke tsara shi kawai gida gida na muka zuwa haka santa abunka kenan ba ku zuwa cikin ƙauyuka kamar kewayen madawa bakin ku dai garin madawa bakin mu domin mhm, mhm. sake dawowa kan ki wato malama hadiza mu dawo bangaren naku uwar gidan bubakar uh, fatima yanzu mun hira da hadiza ta kwatanta mana kamar su famurele ne amma a cikin birni suke to inda suke cikin ƙauye mata ya ne kuke kuna isar musu da saƙonni tunda a fahimtar da na yi yanzu kamar yadda amina ta gaya mana kamar an samu wannan matsala ga mata waɗanda suke ƙauye tunda su ne wani bi suke tsaya su haihu a gida sai a biya cakule sannan kuma a kwashe a zo su matan da suke ƙauye ne kuke kuna isa musu da saƙon su matan da suke ƙauye akwai relay na cikin ƙauyuka su ma mm-hmm. su ake forme su ma su su ba su sensibilisation mm-hmm. su waye musu kai kenan relay akwai na cikin gari akwai na ƙauyuka mm-hmm. kenan relay kashi biyu ne mm. eh, su yanzu wancan na ƙauye sai a yi su bisa su ma irin wanga abubuwan na matsalan mata mhm. bayan aihuwa aihuwar man su kuma sai su je su wayan ma da matan wa'incan kai mhm, mhm, yanzu dai birni ba a samu su amma ƙauyuka ana samu mm. kin san ƙauyuka akwai matsala eh, wai sai a ce sai sarakun ne sun ɗauki matakai wai sai an ce sai an tsaya wani da a can ya zo ya ba da umarni a kawo su likita mm. shi yake kadu wannan matsala sai a bar yarinya ta aihu gida ganin ta karu bisan ta karu ba sai a barta sai abu ya guli lokacin na a kwaso a yi likita kini rile wa'annan su ma suna samun dan abin ga karatun da ake basu su je su su waye ma wa'ancan kai mm. haka nan ne ake mm. a cewar kungiyar duniya mai kula da lahiya oms kusan kishi gumiya tara da biyar na rashe-rashen mata da ake samu a cikin kasashe ne waɗanda ba su da tattalin arziki ingantacce ko kuma waɗanda suke kan tasowa amma ba su kai wani matsayin da ya kamata ba shin a ganin ku shi wannan binciken da aka gabatar na shekara ta 2020 kamar wani irin karatu ne za ku mishi a matsayin ku na sashi karatun da zama mushi sun sha hankalinmu ne mu ƙara ƙoƙari mu ba da himma bisa wannan mace-macen na mata mhm. kenan ya kamata ƙara ba mata tashi famkin a ƙara recyclansu ana ba su ma ilimi abin da ya shigo sabo cikin duniya ya kamata su ma a zo wanda suke bisa kan aiki tunda ka daɗe ka yi kayi da ka ƙari mhm. kenan in wani abu ya zama sabo sai an zo an baka cikin kwakwalwa ka kai kwan kai aiki da shi sai an baka eh, horo kan sai an baka horo bisa kai gare shi mhm, mhm. kenan su kungiyar duniya organization ina da adakwai hisba da a zo a recycle sash farm da abusa teren mhm, mhm. a ƙara ba su ilimi bisa abin da ake so a cimma kenan mhm. in ana so a cimma objective kenan il faut former les sai an ba su horo kenan in an baka horo ka san abin da zaka cimma kai eh tunda kowace shekara wani eh, lokaci sabbin sa'o'i suna zuwa eh. to yanzu a wannan bangaren a ganin ki kamar gwamnati menene ya kamata ya yi shi don ya zama to cewa dai kun samu horon nan kun mallaki sabbin husa'o'i ne su kuma kawo ta gudunmawa don ganin cewa watakila ku za a iya samun kasa ma da wannan kishi goma da biyar na cikin ɗari. to gwamnati kamata ya da shi da mutane na kasashen waje mhm, abokan hulɗa mhm. ya samu ya samu abin da za a yi horon wa'annan mutanen a ba su kenan sai an ƙara shan su sha hankalin wa'ancan organism sifi nan son kuɗi in kuɗi ne in kayan aiki ne imini ne su yi sai mhm. sai a zo a yi ma wa'annan horo sashi fam da a cikin bisa teren mm. a yi musu horo a musu horo su ma kuma sai su ci gaba da aiki kin san sai da kayan aiki ake aiki mhm, mhm, babu kayan aiki babu aiki tunda ana iya baka horo kuma babu kayan aiki kenan ya zama banza an baka horo ka iya kana da ilimi ka zo babu ba abin da zaka yi aiki da shi kenan bai yi ba gaskiya dai kai eh. to madalla mun gode ina ganin ta kahin mu ci gaba Mustafa sai mu saurari ra'ayoyin jama'a dangance da maudu'in namu wanda ya karkata kan matsalolin da mata suke cin karo da su bayan haihuwa Don mun ba mu da kula da lahiyar mu bisa ga wannan al'amari insha Allah mun taba samun matsala dan mun tayar wata mai naƙuda kenan an ka kai an ka hito da dai kauye ka hito kinan ba ka samun tarbo na musamman suna a tarniya da dai na birni amma na kauye kan bai samun tarbo na musamman sai a ce mata hako ma kauye kin gina awa nawa ciki bai isa aihuwa ba kaza kaza dai su kawo maka nan har a zaka aihu ga hanya ko a aihu gida a wato kuma ko mace tana naƙuda ga naƙuda ta taso ma zango zango ba su kula da abin da an ka kai ba suna hira su can ta jin daɗi kana kai da aka kai mai naƙuda kai na a tsagoyi ne aka yi da gare ta amma su ba su kula kula da kai mutum da ka haito da ƙauye kenan na karkara bai samun tarbo na kwarai kamar na da akwa na birni shi haka kenan wani in ya ji na kwarai bai hota haya tunda kaga an yi wanga wulakanci an yi wanka in ka zo an kai maka wulakanci ai sai ka ci to ni bari in ya zama na gida kuma na hankuri gida duk wata ka zama garan dai ta zam to kuma kuma rashin la'a an ka da shi ka tai da mutum gashi mace kai ka ka san warkar tai da shi sai ayanan ayanan a shaganan a shaganan ka a ta kai ka wahala kuma wanda ka kai ya wahala kenan talaka a tausaya ma to mace an kai ta tukun na kwarai ba samu kula da ita ba tana iya rasa ranta ko ko a rubuta mata takarda abinda likita ta iya sai ta rubuta mata karata ce kai wani gari kenan kakin ka kai wani gari sannan in wahalar na kwarta mu cewa sai a rasa rayuwa ba mu gamsu da haka ba likita kan gaskiya yanzu alhamdulillah mun gamsu Allah ya taimaka kuma Allah shi kara ci gaba saboda ana kula da mata masu naƙuda kuma Allah kula da masu jararrai da masu cikakka duk ana kula da su abin da muka so dai Allah shi kara mana kuma abin shi kara ci gaba bisa ga hakan ga gaskiya kan can baka an taba samun irin wayannan matsaloli tunda ka san dama ba ka aihuwa likita gida na aka aihuwa ka gudu da an ka sai an samu jaraba kenan yanzu ko tunda an wannan mata gargadi ko samu ciki in dai har zai yawa shi don kare likita kenan kaga abu ya tuwo da sauki gaskiya su da kokari ka Allah ya saka musu da alheri to ubangiji Allah shi mana mu da zabi na alheri lalle mu na asibiti ta garin mu kwarai kwarai ma mun ka gamsu da lahiyar mu saboda in mun ka zo likitocin garin mu suna kula da mu ba su da wata damuwa neman lahiya ko na kurta kama mutum ko haka jin jiki na yaro ko na babba to dai gaskiya ma jarkin garin mu wallahi yana kula da mu kwarai ma dan bai barin ma a maka walakanci shi da kanshi in ka zo zai tarbanka dan saboda ko da wani lokaci ka zo dare na rana ta walla ana kula da kai to akan hakan ga matan nan ma gaba da su can ba su kula amma ga halin yanzu wallahi akwai kokari kwarai da gaske ka san likitocin kashi kashi suke akwai wani in ka zo zai nuna maka halin ya gaba kawai ya isa inda shike wani kuma bai kula da wannan ba abin da ka ta neman lahiya shi shi kokarin ya kama ka amma shi wanda ta neman lahiya babu ruwan shi da wada an kai mishi kai dai kai neman lahaka ka dole ka hankura daɗi da ciwo ka hankura abin da ya kai ka kai shi dan wa'ansu in ka zo kan suna nuna kamar suna kyamar kakanga in ka ta kai da ka ta neman lahiyar to a shi hankalin ka kwance wanda ka kai Allah shi ba shi lahiya shi dan wa'ansu su ka bi dan makan su rigima in sun zo ka iske likita shi wani aiki kai ka doki na kamar shi lahiya ka zo kilan ko da ka ta wancan baka san wanda ka iske shi ba kuma ka zaka ka ce wai aji ki wancan aiki ya zaka ya toya kama ka likita bai da laifi. To madalla mu dawo na cikin ɗakin magana kun saurari da ra'ayoyi na mata daban-daban kan wannan matsalar da mata suke samu bayan haihuwa. Malama Amina Ibrahim, me ra'ayinki a game da abin da muka saurara cikin batutuwan da mutanen ga suka yi? To, sai na mutane su suke za abinsu, su ne suke za. Mhm. Zama ka zo ka iske likita ka san kamar zuciyarsu yake ba, ka to da kare ke mai malata, ka zo kira musu abubuwa. dole ya nike magana wanga ba daidai ba kuma wanga suke suna cewa mai nakura ya zo ana ke shi ta gida lotu bai yi ba mm-hmm. eh lalle ana yi shi amma kai mutum na yan duwa ko da duwa in kina kusa kamar gida kina da kusa kusa mm-hmm. kamar in nakuda ta fara eh ta fara sai ake mutu ya zo gida ya huta yana tahe tahe ya yi mishi in yana sowa in bai so wani su kuma su ne ba su tahiya in kama ko wani gari mai nisa sai su yi zuma su muna kula da su ba mu kore su zama kowa sun ciwon aihuwa siyasa ba mu dame su kuma eh, madan ya to ya debe ya debe shi kuma sai yake akwai kingi in kina iya ki zama to in kuma kana iya ki tahi inda zuma ki komo haka muke ne su in kuma sun zo mu musu maraba Eh Hadiza Muhammadu ke ma kin saurari ra'ayoyin jama'a da muka ji yanzu bisa wannan matsala a matsayin ki na maturan ke mi zaki kara mana akai. Wallahi mun ji mu kuma nan ko nan mu likitan mu alhamdulillah suna kulawa da masu rashin lahiya da yara da mayya duk ana kula musu kuma an ka wajen haihuwa ana tarbanka hannu bisa hannu duk ana tarbanka ba a maka walakanci haka ana tarbanka da madanninmu da eh, majar da da duka allah saka da alheri suna kulawa gaskiya kin ji wata yi korafi ta ce in ka zo daga ƙauye ba a kula maka shin gaskiya ne a mu dai ko da ƙauye da birni duk ɗaya na gari mu nan mu da kula da su tunda duk wanda zaka inda kake ɗan uwar kana kuma ka kula da shi ka kula da da na garin da na ƙauye da na birnin duk ɗaya na gare mu da duk ciwo na da haihuwa haihuwa ma duk na ɗa na hituwa cikin uwa baka san sadda zai hituwa inda haihuwa harin ta da haihuwa harin da duk kowace iri ta muna kulawa la bisa gare su. Mm. mun gode malama hadiza eh sashi fama madam bubakar fatima kin shi ra'ayoyi ɗaya bayan ɗaya na masu kai 'yan malati musamman ma mata waɗanda suke kan haihuwa kin shi abubuwan da suka ce me za ki kara mana a ki na kwararriyar likita mata da suke cikin daji da suke kawo mutanen su aihuwa in sun zo in an diba in an gani akwai aihuwa kusa a zaunar da su kenan in babu aihuwa kusa ana rubuta musu magani ordonan su da wani a ce ku koma lokaci bai kai ba to kin gane su da yake mentality kin su fa'idi ba ba su iya su gane sai su ce an kore su ba kore su ne ake yi ba tunda akwai wadda ga naƙuda naƙuda ta zo akwai wadda ba naƙuda ba take juyi ne suka cewa juyi kenan sai a rubuta maka magani ka tahi kenan da mata birni da mata na ƙauye in sun so aihuwa duka ɗaya ne gare mu kuma in ka isko ana ma insu aiki ba a yiwuwa ana ma wata aiki a bari a manaka hmm. kana isko ana aiki a matsi sai ka ce a a bar wannan aiki a yi manaka bai ba duka rayuwa ce ake kokarin a kauce cewa da yaro da ciki da abin da ke ciki da uwashi kowane cutar shi ne ake kin zo ina aikin aihuwa ni kaɗai ce barin ta zan yi in je in kama naki sai na ƙare wannan aiki nata in na gama bata aihuwa sai in barta in je in kama nakin da kika zo kenan mutane in sun zo sai sun sa haƙuri haƙuri ya kamata wajen su ba masu aihuwa ba ne masu kawo su akwai masu matsala mm. eh matsala na ya kamata ita ce kamata a rage in ka zo ka isko ana ma sa aiki ka dakata shi likitan wannan in shi ɗaya ne sai ka dakata ba yi zo maka aiki ba hannu biyu gare shi ba dole sai ka yi haƙuri haƙuri ya kamata a sa mu mata duka ɗaya ne ceton rayuwa ce muke mu da muke nan ungozamai ne muna nan saboda mata in babu mata ba mu zawa gwamnati ya ɗauke mu a bamu aiki kenan biyan da ake mun ma saboda su ne in ba da akwai mata ba da ni zamu je mu aiki gwamnati bai a ɗauke mu ba sai da wannan matan wa dalilin sa aka kai mu gurin wannan aikin dole za mu kula da su dole dole ta zame dole mu kula da su eh. ya kamata mu cice su da su da abin da ke cikin su kenan haƙuri ne ya kamata a yi mu muna yi haƙuri su ma su yi haƙuri kowa ya ka haƙuri ya sa zuciyar shi ruwan sanyi an so likita ba a faɗa wanda ya so biɗan lahiya bai ya faɗa kai kuma da zaka taimaka musu bakka faɗa kana rai kana korar su kana kyamar su bai kamata ba tunda mutum ne dan adam dan uwanka ne dan eh, uwanka ne dan adam ka amshe shi hannu biyu yadda zai ji daɗi kai ma ka ji daɗi in ka shi wannan tarban na kirki ya daga nan ma ya samu lahiya tsare ku haka dai aka ce ba ka tarbe shi da hannu biyu ya samu lahiya mm, mm, mm, ka zo maraba maraba an yi komi an kare cikin wasa annashuwa da dariya an sabka lahiya an baki dan danki mu hata mu ta aihu lahiya lo da ita da dan danta su je gida lahiya lo shine muka yi hwata to yanzu kamar ita wannan da ta ce in an ka zo a tura gaba a kotar ta taba gaya min wata matsala ta cewa kamar in ka zo likita aka duba ka ba iya ci ga matsalar da ke gare ka yadda eh. a ce maka a ah, ta yi wa likita ta yi wa likita to kai baka san ba ko menene muharin da wani lokaci suke samun kamar wani dan sanyi sanyi sai tunda sai su ce kamar na an ji karɓar su ne mm. alhali kun bu sani bane ciwon nasu ne ya yi karhin nan sai zuwa gaba kenan a nan gurin ko kun dauki matakin don ku fahimtar da su dalla dalla ga abin da ya sa muka ce ki gaba ga abin da ke tare da ke mu ya karhin mu tunda wani lokaci fa babu wannan communication ake cewa ba su sanin ma menene matsalar sai a ci musu ku gaba. ko haka nan ne wa mm-hmm. tunda mata suna zuwa sai su ci kawai mashuwar ci ga takarda matai. kenan bai kwatanta musu ba ya kamata tun daga can ka kwatanta ma mutane mhm. menene an matsalar shi e ke ga mata da kika kawo ta ta aihu ne ta samu karuwa karuwan nan ta ga nan ta riɓe ta yi wane ne muna so ku yi gaba dan a ta yi adiba ta amma in za ku ta ku da kuɗin ku wanda za a sai magani a yi mata magani sai ka kwatanta musu dalla dalla mhm. sai su gane amma ka ba mutum takarda kai je ka yi gaba mizai sai in koma ta gida in zamna mhm, Tun da baka san ba eh ni ma da kaina sai koma gida ta zama da ban san abin da ni gare ni ba a'a na je major ya diba kawai ya ce in yi gaba bai kamata haka nan ba a sai ka bayyana mushi cutar da ke gare shi ko cutar da wadda take da gare ta eh in ka bayyana mata a bayyane ke ga matsalar mu mu da maganin shi nan amma ki tafi likita babba mm-hmm. in kin je ga gurin da zaki can zaki kai wagga takarda can za a miki magani sai ta ɗauki muhimmanci amma ba a gaya mata komai ba sai ta kyale wata ta koma gida ta yi zamanta yanzu sai mu saurari wato tarihin uwar gidan tsalhacewa da zainabu kwararra ce a bangaren cututtuka wanda suka shahi matanci na bangaren ɗiya mata wanda suka hada da aiki da sauransu kuma tana aiki ne a babbar likita ta gaya da ke jihar dosu Wannan unguwar uwar 'ya'ya uku ce, 'yar shekaru arba'in da haifuwa, malama Salha Zainabu, ma'aikaciyar kula da lafiyar mata, kullum burinta ta taimaka wa mata su haifi 'ya'yansu. Tun ina 'yar shekara goma sha hudu, sai na ɗau gudurin cewa in sha Allahu wata rana nima sai na zama ungozoma. Malama Salha ta kammala karatunta na fasaha a fannin kula da mata masu juna biyu a ƙasar Nijar, sannan ta fara aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na karkara daga nan kuma a asibitin gundumar gaya wanda ya zama asibitin neman magani yanzu haka ita ce ke kula da sashen haifuwa. bayan bpc ne sai na ce ba zan je sakandare ba sai dai in ta makarantar koyon aikin likita nsp ta yamai na fara karatu a can tun shekarar 1997 na yi aiki a asibitoci na biya a kwanni da wasu wurare to bayan hakan ne aka yi gasar ɗaukar ma'aikata na kwanta rage sai na yi shi kuma na ci nasara a shekarar 2003 sai aka ɗauke ni don aikin shekara bakwai bayan haka sai na samu lamba wato matrikil sai na fara aiki cikin CSE na karkara can dai muka yi ta aiki muka yi ta haƙuri duk da albashi wata ran bai zuwa akan lokaci muka jure sai a shekarar 2009 ake sake mini waje na aiki bayan aure na sai na koma gaya na koma karatu a shekarar 2017 don zama ƙwararriya a sashe na na ungozuma euh, likitar haifuwa na karɓar akalla mata goma a kowace rana malama salha ta kasance cikin wasu lokutan farin ciki da kuma wasu matsaloli Euh, Akwai wata mata da ba zan taɓa iya mancewa da ita ba, don rasuwarta ta matukar girgiza ne Wata rana ne bayan ta aihu aka kawo muna ita daga wata asibiti. Matsala ce huhunta ya samu. In Allah ya yarda za ta yi lafiya bayan dukkanin magungunan da muka yi ta bata. Sai kash ba tare da za mu iya yin komai ba ta rasu kai tsaye. To abun nan ya yi matukar taba ni da ba zan iya mantawa da shi ba cikin aikina. Malama Salha ta himmatu wajen kula da lafiyar mata da yara, tana ƙoƙarinta kan ingantacciyar kulawar lafiya ga dukkan mata. Baya ga gunin cewarta na musamman a asibiti, jagorantanta yana da alaƙa ne da girmamawa da dai sauransu, in ji Malama Isufu Ramatu Ungozuma a nan likitar gaya. Madam Salha ita ce babbar mu a ma'aikatar ga. kuma ta san aikinta sosai tana da hankuri da girmama na ƙasa da ita da ma masu zauwa likitar ban taɓa gani inda ta samu matsala da wani ko wata matsala mata taso za ta kira ka ku gane ma juna don a samo kan wannan matsala Malama Khadija Amadu Umaru ɗaya daga cikin masu kula da saka tsafta a likitar ta bayyana mana wannan. ba zancen son rai nike miki ba ba ni kaɗai ba ko wani kika tambaya a wannan gurin zai gaya miki sun san madan tsalha tana aikinta tsakani da Allah idan dan malati ya zo tana ba shi kulawa sosai. Malama Salha ta yi ƙoƙarin daidaita aikinta mai wuyar gaske tare da nauyin da ya rataya a kanta na iyalinta. Wanda ke bani kwarin gwiwa shine mai gidana, don yana bani goyon baya cikin dukkanin abun da na yi niyya yi, bani da wata matsala ta wannan bangare. Amma kowane aiki, tun malaman makaranta ko aikin likitoci sai an zage damtse. In kana da kuzari, za ka iya. Ina kira ga dukkanin mata da su zo su ga mu don zaman su muke. Duk wanda ke da buƙatar taimako, za mu bata. In wajen kiwon lafiya ne ko don sauke nauyi ne bisa kai ga wata matsala, duk za mu mata magani. magani. Sur le plan santé, sur le plan psychologique même, on traite. Malama Salha abin koyi ce ga mata da dama, ta nuna musu cewa yana yiwuwa a daidaita aiki da rayuwar iyali. To madalla mun saurari wato tarihin na Madam salha da take aiki a babbar asibiti ta Gaya. Malama Amina Ibrahim ya kika ji da tarihin na Madam Tsalha kin saurari kin shi irin yadda take gabatar da aikinta. Kamar me ya birge ki a game da Madam tsalha magansi gaskiya na ya da ma'ana kware. zama ka zo mutum ya zo wurin ke ka kura da ta kayan maraba da ita sai ya ji daɗi ya yi jin daɗi da ke dibe mutum banzan nan akwai kuma madannin wanga suna yi haka kuma ko akwai wanga suke in ka zo man ko kallo to ka gane wadansu suna gyara wadansu kuma sai su yi suna dibi ki banza ka taho gare su akwai su da yawa hmm. amma muna yi hankuri de su haka ne da kun de baki kun madanni ku gaya musu gaskiya su bayan rera da mutane mutum wanga ya zo taimako babu lahiya ana wana ne ana mishi wani abubuwa wanga babu gaskiya ko kadan akwai su muna ji shi wanga ya na ji wanga yake sun zo yana maraba da mutum yana kama mutum da wanga to dole mu ko mai mara kina da ciwo sai ya dama mana in ka zo gana miki wanga abu ba sai ki ji ciwo kuma ki fara suma ba Eh, to madalla mun gode amina eh. <laughs> to gaskiya dai kai sai a kara maka ciwo bisa ciwo eh. To mun gode kwarai da gaske. Uwar gidan Bubakar Fatima kin shi tarihin abokiyar aikin taki wato madan tsalha yadda take ta yadda aikin nata a nan asibitin na gaya. Me za ki kara mana akai? To Allah ya taimaka mata. Allah ya sa ta ci gaba da haka nan. Allah ya bata ikon yi ta karɓi matan nan yadda ta fara ta ƙare lahiya haka ake so amma ba ana so ba mutum ka zo karka kore shi kai ka zaɓi aikin nan dan ka yi shi kuma ba da zuciya guda kake yin shi ba tunda yanzu dai aiki dai mutane suna yi ne bidaddala ne ake babu vocation ake ciya babu cikin ba a kishin aikin nan da zaka yi kana yin shi ne kawai dan dai ka rasa aikin yi eh diwa haka nan ne shi yasa kike gani ana samun matsala wannan mm. mutum ya zo kawai sai a kalle shi banza dan ka rasa aikin yi ne ka zo cikin santan da mun sani saboda sun rasa aikin yi ne suke zuwa cikin santai ya kamata gwamnati ma in sai doka a nura ba kamata a yi a doko kowa da kowa a kawo cikin likita da in sa a yi kiritar a dakwai na selection sai an yi bincike sai an yi bincike a ga mutumin kamili ne wane ne amma yanzu kowa doko wake ana kawo dole za a samu abubuwa da yawa kai babu ruwanka kuɗi ya kawo ka ina ruwanka kawai in ya zo ɗan malati ma shi ya sani matsalar shi ce shi ya tashawa amma wanda yana son aikin daga ka zo zai tarbe ka cikin fara'a da komi daga ya tarbe ka ma cikin fara'a kai ka warki yana maka wara'a yana tambaye ka lahiyar ka ya tambaye ka daga ƙasa har sama kai ma shin daɗi kake ta mm-hmm. madan tsalha wannan Allah shi ƙara mata Allah ba ta haƙurin juriya da mutanen mu ma muna wata Allah ba mutanen mu na baya haƙurin jurewa iyanmu da jikokinmu da suke nan cikin likita Allah ba su haƙurin juriya da mutane shi ne kaɗai za mu yi wata tun da dai mutum ya zo cikin matsala kama shi baka san matsala na mi ya same shi kai da kanka ka sani in akwai abu kaɗan ya taɓi naka za ka ganka ka zama wani iri ka rikice ka ba yan uwanka duk ka rikita yan uwanka kenan su ma wa'annan mutanen da suke zuwa haka na yan uwansu ke shi in ka zo ka kaɓe su da hannu biyu kakka kyamace su kakka kori suka tsaya ka saurari ra'ayin da ya kawo su eh kuma gwamnati ya ɗauki larurar mutanen nan cikin matsala ake wani sai zo bai da kodala kenan abin da zai siyo ma a mishi aikin babu mhm. kuma cikin likitan babu wannan akwai matsala hakanan ma dai dai amin dai ba a rasa ba mhm, mhm, mm. kenan ƙauye kuma su can likitoci na ƙauye a zan ba su horo wayansu harshen horo ne wa wayansu ba su samun horon aikin na sashfam mm. kin gane ku ya ne ake ba su samu horon ba kuma suke aiwatar da aikin to akwai kinsan aikin sashifan ba ne da na infirmi mhm. ya kamata shi ma infirmiyan ya zan kulawa ya samu dan horo in ana wata formation bisa sashifan sai a ɗauko infirmiyan a sa su ciki mhm. don su gwanance da aikin sashifan. tun da ba kowane ƙauye ne ke da kwai sashifan ba ba kowane ƙauye ke da kwai ba duk lafulfar ƙauyuka infirmi ne ake iskiya infirmiyan ma wata maza ne major mhm. sai a iske major kenan mata ya kamata a sa sirka formation na sashi fam mhm. infirmiyar sai a ɗauko su a kawo su in ana wata formation na sashi fam a sa su don su kwananci ko a kawo su cikin likita babba kamar nan hospital sai a kata ta yi stash ɗan stage na wata biyu uku kuma sai a ɗauki ta amida ta ƙauye mhm. kenan ɗan hannun ta yi ɗan gaggane abubuwa na sashi fam mhm, eh, wani rashin sani ne kowa specialitan shi daban ne eh. kowa da fannin da ya kware eh, kai ita ta sashi famu ga fannin ta kware bisa aikin mata ne zalla su kuma wanga suna rabi na mata kuma suna na maza amma ita sashi fam aikin mata ne zalla ta gaba daya take shi daga awon ciki har zuwa aihuwa har bayan aihuwa gaba daya ne take akwai abubuwa da su wa'incan bisu ganiya sashi fam ta kware bisa gare shi su suna iya su gane kaɗan kenan bisu gane shi ba dole sai sun turo sai ke an ce to bari mu masu takarda su yi gaba duk da bai gane ba mhm, gaskiya duk da bai gane ba bai iya aikin ba. Mhm, mhm, sai rubuta takarda ce to kuyi gaba amma in sai rubuta musu ya gaya musu kai wannan wa aiki ga abin da za a yi abin da ya sa na ce ku je ni ban kware ba bisa gare shi ba fanni na ba bane shi gidan yan aihuwa ta babban birni ita suka fanni suka gane to madalla mun gode kwarai da gaske madama abubakar eh wato hadiza muhammadu ke a matsayin ki wato na farm relay kaman menene kuke bukata cikin kayan aiki wanda ya kamata a ce an sa shi a cikin hurumin aikin ku na in kun ta ku isar da sakonnin ku yadda ya kamata mata su fahimta kuma su gane kayan aiki hotuna ana gwada musu aikin da za su yi da mina na ana duk ana iya babu da shi mm. eh. to yanzu kun ta kuke isar da sakon tun da baku da kayan aiki ya ne kuke musu baki na muka faɗa musu muka zamta muna faɗa musu da baki mm. Mm. a ganin ku rashin wannan kayan aikin yana kawo cikas ga eh tun da gashi na hotunan da aka gwada musu suna abun ga eh mm. a ce wuri kaza ga eh, abun da ya kamata ga abin da za a yi ga abin da ba a yi eh mm-hmm. to su wani hotunan suna taimaka muku ne ko ko gani ana taimaka suna suna gani kawai wajen wani biyu wajen ɓangaren haihuwar nan mhm. an ka ba mu liburu kamar yadda ana muna gwada musu su suna suna jin daɗi yan mazan su sun ka zaka sai ana gwada musu abin da za su abinci na kwankware masu haihuwa ga abin da za ka ci ga abin da ba ka ci duk ga suna ka ba mu mhm. liburu kan nan mayya muna gwada musu. don mm. mm. madalla to madalla ina ganin cewa ma dai duka duka dai na muka zo karshen wato muhawarar tamu wadda ta mai da hankali kan irin matsalolin da mata suke gani bayan haihuwa shin ne ya kamata a yi wani hanyoyi kamata a bi don ya zama cewa an shawo kansu amma ka yi misallama da ku kwata ina so in ji kowace ɗaya bayan ɗaya ta bani na ta shawara ne ganin ku idan an ƙara inganta shi za a iya samun ragowar wannan irin matsalolin da mata suke cin karo da su bayan sun haihu musoma da ku cewa da sashi fam madan bubakar fatima to matsalolin nan abin da ya kamata a yi waye da kai waye da kai release ƙara himma na waye da kan mutane eh waye da kan mutane shine zai sa a ci gaba tunda su mutanen ƙauye ba ɗaya bane da na birni sai ana jan hankalin su kullum kullum ana jan musu hankali kamar yadda ta ce a ba su hotuna suna taya suna gwada musu hotunan wa'innan a'a wa ga matsala ga inda ta fara ga inda zata haka nan ne ga ya fara wanga a burin gishiri ne ta fara tun daga ina ta fara tun daga ciki gashi gashi gashi gashi har ya kai karshe sai an waye musu kai waye kan nan shine kawai mutanen daji sai an waye musu kai kuma arka sa su a jiki kar su zo ana kyamatar su kyamatar nan da ake musu shine yake sa ba su abin ga mhm. an zo an yi banza da kai babu daɗi in ka kawo mai aihuwa a tarbe ka hannu biyu biyu a gwada maka inda suka zauna ga abin da suka yi ga abin da suka yi amma in an wari kice ka babu daɗi mhm. kenan ya kamata mu mu ƙara haƙuri mu janyo mutane ga jikinmu mu likitoci su kuma rele su ba da himma bisa waye da kan mata gurin mhm. biki ne gurin arme ne duk inda aka zama cikin fada ne arka waye kai da wannan hoton ana gwada musu a'a ga in kin samu ciki ga abin da zaki ga abin da zaki ga in kin zo aihuwa ga abin da akai ga abin da akai mace in ta samu karuwa ga abin da ake mata ga abin da ake mata in kin aihu bayan biki kwana bakwai ga abin da zaki zo likita a miki awon yaro ne bcg ne wane da allura ta kai cutar dahi duka abin da ke so shi za a yi miki hakanan ne ya kamata a yi eh kuma in ana formation a raka forman mutane bisa abu na zamani tunda kullun abu karuwa yake kullun sabon zuwa yake ba na da bane abin da ya huce ya huce kullum me ake cewa innovation adequate kullum akwai sabbin husa'o'i oh, ha kullum akwai sabbin husa'o'i da suke zawa bisa ma dokan yaro a shar bisa dukan uwa an shari mhm. kamar yanzu in an ce infection gare ta ga maganin da za a mata sai ki gani wani kuma sabon magani ya shigo wannan an bar aiki da shi idan mhm, mhm, kana cikin daji baka san shi ba idan in ana utilizan wanga sabon magani kai na da zaka utilize baka san da baka san sabon ba kenan ya kamata waye kan ya zama daya a zama umemi nivu kan wani ya yi wani in na birnin ya yi na ƙauyen kin gani daga can ne ake faruwa daga kasu de sante a zo CSE daga CSE a zo hospital haka nan nan daga nivo communautaire yake faruwa komi mhm. daga nivo communautaire yake mhm, faruwa mhm. kenan sensibilisation can za a yi ta au nivo communautaire ita ce za a yi yi a yi tai ana waye mu matan nan kai ha su ya dawo su komo inda ake so madalla mm. to mun gode shi kun gwamnati ya samu kayan aiki ya samu kayan aiki shi kuma gwamnati <laughs> to madalla hadiza muhammadu ke mi ce shawara ke ni shawara ta wannan dai wanda na faɗi ita Mm-hmm. a kamu da kayan aiki wani zamu da kula da su mm-hmm. mm. mu waye kai mm-hmm. ana waye kan na hankali ya haita ya daidai mm. to madalla eh amina ibrahim mine kike gani idan an yi za a samu ragowar wannan matsalolin da mata suke samu bayan sun haihu to da kuma a gaya musu a yi gagadi su da su gaya musu masu aihuwa kasa nan ba mu so ne eh kana aihuwa kasa kuma ba kako likita to mun hoce no abin da yake shuruta yake same su mhm. ka zo ka haihu kasa da beben ki da ruwa da ba ka ke likita ba kuma wanga ba wanke gindi mai kyau ya na ciwo bai e same su dole na ciwo ya e same su mana mhm. eh amma muna so su yi hankuri su bar e haihuwa gida su ta tahowa likita shi ne muke so eh su in ka zo likita madanin su dibe kom da komi wanga aka masu baka ka haihu gida na kai muke magani a kai to shi ne problem ke mu madalla masu mu mun gode sosai bakin nan wanda su kasance tare da mu a cikin wannan muhawarar cewa da wato walgidan bubakar e, fatima alhaji abdu sajifam da hadiza muhammadu famurele da kuma amina ibrahim ita kuma unguzuma gargajiya cewa da matron tare da su muka tattauna kan wannan matsala wadda ta jibanci matsalolin da mata suke samu suke cin karo da su bayan haihuwa kun ji kamar da suka ba da shawara a ba da kayan aiki na gari sannan kuma a yi ma malaman likitoci na ƙauye kamar na birni a yi musu horo sosai musamman ma ungozomai wanda su a kulliyoman su ne suke tare da wannan mata ya dace a ce an ba su horo ko sabbin sa'o'i suka hoto na gwamnati na zamani ya kamata gwamnati ya ɗauki nauyin ba su horo ya zamanto cewa sun laƙanci wannan sa'o'in hakan zai sa a samu ragowar matsalolin da mata suke fuskanta bayan sun haihu a madadin bakin namu da mustapha ayuba da ya tallafa mana a can kan na'ura ni hawa usman nake ca zan barin ku tare shirin namu na maso sai wani lokacin insha Allah mu huta lahiya matsukiji matsukiji ke kami abincin kari na haba mai gida ko ina kwana babu duk mutum muke na kwana in maza in ba karin baka maza ki zuga jikin ki gashi na dauki ga karin ka ni ni zaki ba wani abu an ce miki ni ni bara ne hmm. mai gida abin da ke gare ni kenan kuma ka san da cewa kasuwar yanzu komi tsada ne ba ruwana da duk wannan idan baki kara ba ke san komi zan iya miki ko mai gida duk abin da kake yi kenan kullum wallahi babu kyau kaga in ka tahi waje kana dadewa kuma in za ka yi ta baka bar mana komi da zamu ci ni da yara na yanzu abin da ni nike nemawa da karhi na in ba ma yarana mu samu mu ci shine kuma hallo ka zo ka amshe me in za ta gaya wa haka ya kamata ki girmama ni kuma ki min biyayya ba ruwana da yanda kike kina ci da mu kuma ina haita lokacin ni gida ma ina dawowa lokacin daga dama kuma ina hita yadda nake so. <laughs> Da Allah ya haƙuri, wallahi bana kara ba ya haƙuri, insha Allah zan muka duk abin da kake so. <laughs> Abin ya ishe da ke da ɗiyanki, za ni fita, ba so in dawo in tarda ku gidana. <laughs> Mamakin ga ya sake bugona ko, sabon shi kenan bai bari, kuma ban mai komi ba. kai kai kai kai nan na ce miki ki girma mijinki ki daina yin wannan abun kullum baki jin magana wai me yasa baki sauraron mai gidanki ne wallahi mama ban mai komi ba Allah ban mai komi ba ƙarya kike zamna kuma ki saurare ni mace ita ce ƙasa da namiji kuma kullum ana son ta zama mai biyayya da haƙuri namiji ba sa'anki bane ya kamata a ce wada ya ga dama zai yi da ke ko ba haka ba mace bai kamata ba in mijinta ya ce hori ne ai ta bude baki ta ce baki ne kuma wannan tarbiyyar da mata ke mazan su ba ga gaki aka fara ba kuma ba ga gaki za a kare ba kenan ki saurare ni ki ji ina mai miki shawarar da ki maza maza ki koma gidan mijinki kuma ki mai da kanki ƙasa. <laughs> to mama wallahi zan koma amma wallahi ku sani duk abin da ya same ni ku biyu ne da ku da shi duk abin da ya same ni in ma raina zai hidda wallahi zan koma. ku ji min shashashiyar ki tashi ma nuri na Allah. <laughs>